Bismillahi Rahmanir Rahim. Zumuncinmu a yau, kashi na ashirin da tara. Don kirikiri babin yari mai shafi a cikin garin Agadas. Ya Allah, ina zan ga Adamu, ina zan gan shi. Ganin kukan ba zai musu bai sa suka fita daga gidan hajja, don babu wani hukunci da za su iya mata, hukuncin Allah ma ya ishe ta. Motocin sarkin borin suka shiga suka je gidan shi suka sallame shi, sannan suka wuce airport ɗin Katsina don hawa jirgin zuwa Agadas saboda sassan borin ta fi kusa da garin daura shawara suka yanki a baza malamai a yi addu'ar da Allah zai kawo sanadin haɗuwarsu in har yana da rai don ba su yarda da maganar na ya mutu ba bawan Allah Adamu tun a cikin garin agaris ya fara watan galiliya duk inda ya wuce babu wanda yake gane shi bale har ya bashi girman dan sarkin da suke matukar so a haka har ya samu motar da za ta kai shi zandar a can ma sai da ya shekara biyu yana wahala irin masu shigowa kawo kaya daga Kano zuwa Zindar su ya fi zuwa Najeriya a kano ma sai da ya shekara ɗaya da watanni har allah ya haɗa shi da alhaji jogana dan ya kai shi gidan shi da ke kaduna don ya mishi gadi a nan ne ya buɗe shago da Dara ta haɗa shi da suwaiba barin agadas zuwan shi kaduna haɗuwar shi da suwaiba rabo ne na 'ya'ya wanda allah wata ala ya ɓoye wasu al'amura a gare su tabbas haihuwar namijin da suwaiba ta yi a farko rubutaccen al'amari ne mulki na allah ne shi yake ba da shi shiga wanda ya so ko da kuwa almajiri ne a gajiye liki suka nufo motar musaddik sanye suke cikin white stop kowace da sunanta a jiki siya bakin siket mai tsago da takalma masu mugun tsini su ma bakake saman kayan sun dora graduation gown da hularta gashin su ya kwanta a gadon bayan su bude gaban motar husna ta yi ta shiga tana mai da numfashin gajiyar rawar da ta yi ita kuma nadiya kwanciya ta yi a baya haɗi da sakin ajiyar zuciya musaddik ne ya musu dariya ya ce ina ba dariya ko ta wuce gida tana ciki za su yi class party su yanzu ya idan allah mu tafi gida ji nake kamar zan mutu ta faɗa haɗi da kwantar da kanta yana ƙoƙarin da mota ya ji an kwale kiran sunan nadiya da gudu sabrina ta so tana haƙi ta miƙa mata waya onkul tahir ne wai in kawo miki kallon musaddiq tai wanda ya ƙure ta da ido tana ganin ya mai da idan shiga ta saurin karɓar wayar assalamu alaikum ta faɗa a hankali wa alaiki salam mai umri ya amsa haɗi da limshe ido congratulations kin kammala matakin farko na karatunki insha Allah kin fara taka suke na har ƙarshen rayuwarki hope kina kula da kanki sosai mm ne kawai abin da tace tana wasa da hannun kofa good take care kin ji na ji daɗi sosai da na ji muryar da na daɗe ban ji ta ba ina fatan ganin ki sun insha Allah love you bye bata amsa mashi ba ta kashe wayar haɗi da miƙawa, wa Sabrina karɓa ta ta wuce ba tare da ta kawo komai a ranta ba kin gama ya faɗa yana murɗaki ta gama mana yaya don Allah mu ji. Ta da motar ya fiye ta da wani irin mahaukacin gudu. Ya rasa dalilin da ya sa wani abu ya masa karan a cikin ƙahon zuciyarsa. Menene yake shirin faruwa da shi? Tun tafiyarsa Lagos ko me yake yi sai ta faɗo masa. Har sabawa da tashin da take mishi da asuba. Komai irin nisan baccin da ya yi, da ya ji ƙarar wuya shi ya san ita ce. Dan ita kaɗai ce take kula da tashinsa. In ko ya je cin abinci, babu wanda yake gani a gaban shi in ba ita ba da daddaɗen girkinta. Yana matuƙar ƙauna ganin yanayinta a duk lokacin da ya tsokane ta. wannan dawowa weekend din da ya yi domin ta yi shi saboda a matukar takure yake Ke wata na addabarsa tafka ya dinga yi da wawara akan abin da yake shirin faruwa da shi game da nadiya har ya isa gida bai tafka komai ba bare ya warware bakin motoci ya gani a harabar gidan shi ya sa ya fakin daga can baya da sauri duk su biyun suka karasa ciki saboda lalura da ke tare da su wasu lafiyayyun mutane suka gani su uku manyan mata biyu siya wata tsaleliyar budurwa black beauty a ta rike da wata katuwa waya mai faɗi tana latsa ta tana tauna cingam gaishe su suka yi matan suka amsa da murmushi momi ta ya fito husna da hannu ta ce zo ki gaida anta aliya takalminta ta cire ta karasa kusa da su ta gaida su anta aliya ta shafa kanta tana murmushi ta ce husna ta girma waccan fa ban gane ta ba daidai lokacin musadik ya shigo falon yar step sister dina ce wacce ta rasu ayya yar mai kyau da ita allah ya ji kanta amin Momi ta ci haɗi da yi wa Nadiya nuni da ida ta wuce ɗaki. Jiya ta ta muɗa ƙofar ɗakin nasa ta shige. Ta faɗa kan gata tana miƙar gajiya. Ƙara shigowar saƙon da ta ji a wayarta shi yasa ta yi saurin sakin murmushi yaɗi da ɗaukar wayar. A yanzu shaƙuwar da ta yi da Hilal ya wuce misali. Har ta kan yi mamakin yadda saki jiki da shi sosai haka. Saboda daɗin da saƙon ya yi mata, har sai da haƙoranta suka bayyana. Congrats to my young barista. Bigger you I pray. I'm very happy. More grads are coming, insha Allah. kiranta barista da yayi shi yafi komai mata daɗi a cikin sakon dan da ta faɗa mishi abin da take son ta karanta shikenan kullun sakon su ya koma akan lawyers thank you yayana Allah ya biya maka dukkan bukatunka na duniya da lahira you are an angel wani irin juyi akan makeken gadon shi will be your life soon Nadia ya Allah I can't resist it I have to tell her wani irin faduwar gaba ya ji da sauri sauri soyayyar Nadia kullum kamar ƙara hura ta ake yi a cikin kalbinsa baya tunanin akwai abin da zai zo ya raba shi da ita sai dai ko idan mutuwa a kasalance hannunsa ya rubuta akwai wani sako da zan baki zuwa anjima ki yi wa sakon tanadi domin yana da matukar tsada da kuma muhimmanci take your time daga yanzu zuwa dare don sakon yana bukatar nutsuwa dan a nutsa za a isar da shi karfe goma dot kokawa ya fara yi da zuciyar shi wannan tana ka tura waccan tana karka saba alkawarin da ka dauka na sai ta gama makaranta zaka isar mata wata tana faɗin kar ya bari ya huce don zai iya kawo rabon wani tunanin shi na ƙarshe ne ya sanya su saurin tura saƙon ya kashe wayar ga baki ɗaya don gani yake idan a kunne take kamar za ta iya ganin sa wani irin nishaɗi yake ji a take ya fito falo gurin su zainab wasan da bai saba saka masa hannu ba ya shiga antirima na tsokana shi ita kuma haka ta dinga juya wayarta ta rasa wani irin saƙo ne wannan da ke buƙatar nutsuwa ita ɗin ma zuciyarta sai buga take yi da sauri a ɗaya ta kawo a ranta kuma ta yi saurin kawar da shi don ta san ba mai yiwuwa ba ne hilal ya yi mata zarra ta kowane bangare nan take ta kawar da tunanin ta ajiye waya ta shiga bayi wanka ta ta fito ta sanya wani plain material lemon green da jar fulawa a jiki ta sanya jar hula a kanta ta gyara ɗakin ta fita don zuwa yi wa musaddik abinci karo sakai da wasu na kofar ɗakin tana ƙoƙarin shigewa ciki har kin yi wanka kai kin huta ni su momi sun hana ni katabus bari in yi wanka zan same ki a kicin wannan karan ba kowa a falon sai musaddik da budurwar suka haɗa ido ta yi masa murmushin da ya sanya shi su cewa ya bi ta da ido sai da ya daina ganin ta sannan ya dawo da hankalin shi kan wacce ta kira kanta da faida kana ji na ko ta faɗa tana kallon cikin idon shi eh yauwa ina ji kika ce wani level ma 200 level level 200 ta faɗa tana murmushi ta ci gaba da cewa dama mom ta ce i will like you gashi daga farkon haɗuwar ma i like everything about you i love you wani irin murmushi ya yi shafo sajen shi haɗi da jan hancinsa ya ce that's nice I like you too. Sai dai anya zaki iya kuwa? Liability ne ni, komai yi min ake yi. Komai fa. In fact ko toilet za ni sai an raka ni. Dariya ya wace bai san ta fito ba ya ce, kuma gashi wata dariya ya ji wacce ta sanya shi kasa sawa. Bata kalle shi ba ta buɗe drawer gurin dining ta ɗauko abin da ta zo ɗauka. Shi ma dariya ya ci gaba da yi ya ce, yawwa Nadiya, zo. Matse dariya ta ta ƙaraso inda suke, gani, zauna ki ba ta labari na. Zama ta ta ce, Kar ki ce dan yana yayana ko yana zaune a nan. Gaskiyar kawai zan faɗa miki. ya yi Musaddiq a cikin dubu kafin ki samu ɗaya irinsa sai kin tona. He is very nice. Ba shi da fushi sam, bai ma sanya ake yinsa ba. Yana da kyautatawa fiye da tunaninki. Sannan yana son a kula da shi da kuma cikinsa. Gaskiya kin yi dacin samun yayana. You are very lucky. Tana kaiwa nan ta miƙi haɗi da kallon yadda ya ƙure ta da ido. Dariya tsokana ta yi mishi ta wuce kicin. Jiya ya ɗan taɓa shi don ya dawo cikin hayyacinsa. Ya salam. ya faɗa a zuciyarsa abubuwan da ke faruwa da shi game da nadiya ba lafiya ba ne ya kasa tantance menene shi ni ko ya kake kamun muryarta ta ta sake dawo da shi cikin tunanin da zuciyarsa ta tafi hankalin shi kacokan ya dawo da shi kanta ya ce menene su? ya aka kika ji kina suna daga ganin farko me kika ji game da ni har kika gane kina suna? nan faida ta gyara zama domin ƙwararriya ce a wannan fannin bata san adadin samarin da ta yi a rayuwarta ba yadda ta mai da kuɗi take watsarwa ko ina haka ta mai da namiji so gaman jini ne so wata halitta ce wacce take kwance a cikin zuciya halitta na iya ɗaukan mutane da yawa sai dai kowa da muhallin shi soyayyar iyaye tana da gurinta soyayyar yan uwa abokai da sauransu su ma suna da nasu muhallin sai kuma main soyayyar abokin rayuwa wannan soyayya ce wacce take faruwa a lokacin da mutum bai shirya ba tausayi siga ce ta soyayya duk wanda kake tausayin shi to tabbas soyayya ce ta jawo maka damuwa yawan damuwa da mutum wannan ma alama ce ta soyayya tsayuwa a cikin rai mutum ya zauna a ranka babu dare babu rana koyaushe tunaninsa kake yi wannan shine kankat domin ko shakka babu soyayya ce mai karfi ta shigo lamarin kamar yadda yanzu ina sanya ka ido na ji my heart beats for you ban taba jin wani abu game da wani ɗa namiji ba sai a kanka surutanta take yi shi kuma ya tafi can wata duniyar murmushi kawai take gani akan bakar kyakkyawar fuskarsa mai cike da annuri komai na nadiya ne yake mishi yawo akan shi i'm in love ya furta a hankali faida ta kalle shi haɗi da miƙewa ta ce wow alhamdulillah ta yi sama da gudu don kaiwa mamanta albashir bai ma san tana yi ba ya shafa kanshi har lokacin yana furta kalmar i'm in love ya jingina bayan shi da jikin kujera yana fitar da murmushi mai sauti wasu irin numfarfashi yake fitarwa wanda duk fitarsa suke fita da zazzafin ƙaunar nadiya Maria tana ta masa amsa kowa cikin kunnen shi. You are very lucky. Ƙasa ya koma ya miƙe kafar shi ya ce, You are the lucky one Nadia and I'm the luckiest. maria ya jiyo a kicin, ya yi saurin zuwa kofar kicin ɗin ya haɗe hannayensa, yana kallon duk wani taku da take yi a kicin ɗin. Da ida Husna ta nuna mata shi, sai da ta shanye dariyarta ta jiyo ta ce, Mun kusa gamawa angonmu, mu ma dai mun kusa hutawa, amma don Allah a bari mu dawo daga Gombe ko Husna, ta ƙarashe tana taɓa kafaɗar Husna. wasu da ta dawo kusa da shi ta yi masa raɗa a kunna ta ce yayi ni dai bata min ba ba ta da class ka ji wani irin ihu da ta yi da sunan wayewa san ba ta kama da matar yayana ba bai ɗauke idan shi akan nadiya ba ya ce inda ba ta miki ba sai mu canja wata auta yana kaiwa na ya bar kofar kicin din ba zai iya ƙara kwana ɗaya ba tare da ya sauke na yin wannan son a zuciyarsa ba ɗakin shi ya shiga ya kwanta akan gada haɗi da ɗako waye shi hilal ne kaɗai zai iya taya shi sauke wannan nauyin daga bakin shi kaɗai za ta je ta saki jikinta da shi ta kuma amince mishi layin hilal ɗin ya kira da farko ya ƙi shiga sai da ya yi sau uku a na ukun ne ya sa a ya kunna wayar cike da annashuwa hilal ya ɗauki wayar da ba shi da masaniya ita ce yanke farin cikinsa na lokaci mai tsawo a kasalance musadda ke furta kalmar am in love min man cikin shauƙi hilal ya jingina jikinsa da jikin karfen balkoni ya sauya wayar hannunsa mazauni zuwa kunnen dama ya ce wow is this a dream or reality musaddik ya ƙarashe hari da limshe manyan idanuwansa sajan fuskar shi ya fara shafawa yana faɗin i don't know how hilal na tsinci kaina a tarkon kauna. ganin ta kaɗai yana tsaye da duk wani magudanar jinin jikina idan na jiyo muryarta na kan rasa nutsuwa in dabarce na shiga rudani hilal na rasa yadda zan yi in tunkare ta da kalmar soyayya wallahi santa ya yi min mugun kamu ba tare da na farga ba ya karasa faɗa yana mai taɓa gefen da zuciyarsa take adana a cikin ƙirjinsa hilal ya shaƙi da daɗin iskar da take kaɗawa jikinsa ya mutu tabbas saboda hararo yanayin da suka shiga shi da dan uwansa iri ɗaya ne har yana ganin ma yanayin nashi ya fi na musaddik. saboda wani irin santa da yake ji a dukkan sansan jikin shi ba ma zuciyar shi kadai ba a kagauce ya kauda tunanin ya ce who is the lucky one my guy call me lucky a ranar da zan iya tattaro kalaman su in faɗa mata wait wait kyari yomin baka faɗa mata ba yada kan shi ya fuska a dame ya ce na kasa hilal wallahi i can't hilal ya dariya ya ce lalle baka shirya soyayya ba a shagwa'o musaddik ya ce kai za ka taya ni faɗa mata i know ka ce baka son raini please you have to help me out don na gaji da wannan ciwon takurar it's well hilal ya ce yana dariya sosai faɗa min wace ce sannan ka turo min number ta asap in tsara maka ita cike da fargabar kada ya faɗa masa sunanta ya ce ba zai iya ba saboda bai son raini ko kuma wani abin daban ya ce promise me idan na faɗa maka ba za ka ki faɗa ba haba ai kai ma ka san ko a wuta take zan bi ta in faɗa mata saboda kai bare a cikin gari take kuma mutum ce kamar mu kai dai kawai faɗa min everything about her nadia hilal am in love with nadia taras wayar hannun hilal ta subuce ta faɗa a ƙasa a hankali hilal ya salale zaman darshan a ƙasa kallon wai shi yake wace yake jiyo muryar da yana faɗin kana ji na hello hilal are you there hilal ya girgiza kai ya shiga faɗin no this is not true da sauri ya mutsa cikin idansa ya buɗe don ganin kuma mafarki yake yi wayar da glass ɗinta ya tarwatse ta sake yin ƙara hannu na rawa ya mika ya janyo ta ya danna ta ya sa a spika nan take murya musaddik ta sake gauraye gurin please mana kai kaɗai kake understanding feelings ɗina kai kaɗai ne zaka taimake ni wallahi i love her hilal ya toshe kunnuwansa kalmar wallahi i love her ta dinga amsa kowa a cikin kunnen shi ya rantsa idanuwansa suka zama kaman gauta kirjinsa na duka kamar ana daka diket da so kuka hakan ya kiyowa a gare shi don ba saba waye ba kuka san ba zai iya tuno ranar da ya yi shi da girmansa ba a hankali yake maimaita why nadia why not other girl ya allah ya kara shi yaɗi da kife kansa da yana jiwo murya da yi ne ya sa shi saurin ɗaukar wayar ya dinga juya ta a hannunsa yana jin haushin dalilin da ya sa ya mallake ta tun farko screen guard ɗin da ya fashe ya zare dan hoton da ke kan sikirin din nata na da ke fito baro-baro ya mai da wayar da sauri saboda wani abu da ya ji ya taso masa da kyar ya iya miƙewa ya shiga ɗakin ya rubda shike akan gado yana hango kan shi halin da zai shiga ya so nadiya kamar rayuwar shi daidai da sakan ɗaya ba ta taɓa fita a ran shi ba sai ƙarshe musaddik da bayan iyayen shi ba shi da kamar shi yana son abin da yake so juyi ya dinga yi a gado ya rasa abin da zai ya ji sanyi a cikin ran shi komai ya daina aiki a jikinsa zainab ce ta faɗo ɗakin da gudu durowa ce ta buɗe shi shiga tana faɗin ɓoye ni yaya anti za ta duke ni yadda ta rufe ƙofar da ƙarfi sa takardun saman durowa suka zubo ƙasa jiki babu kwari ya miƙe ta tazo su ya zuba su akan gado nan take ji wani rauni a zuciyarsa da ya tozale da zanen da ya gama satin da ya wuce tsuguna ya janyo shi ya zuba mishi ido a zanen ta yi dariya da ke matuƙar burge shi yayi nisa cikin kallo ba tare da sanin halin da idanuwansa suke ciki ba ya ji hannu akan kuncinsa ana share mishi hawayen da bai san masani ya zubar su ba dago kai yayi ya kalle ta ita ma nata idan ya ciko da kwalla da sauri ya haɗe jikinsa da nata ya saki wani irin kuka mai tsayawa a zuciya ita kuwa da ƙarfi ta saki nata wanda ya janyo hankalinsa an tirima da fafa da shigo su gidan kenan da sauri ya tura ta waje ya sa wa ɗakin saki Ina da ke leƙen shi ta yi saurin komawa ita ma kukan ta saki dan abin da bata taɓa gani ba ne tun tasowarta kuka a idan hilal ya tattato takardun ya musu wata runguma kamar zai mai da su ciki a lokacin kukan da yake ya ci karfinsa don hashe shekarsa sa'an tarima suna iya jiyowa babu irin bugun da ba su yi wa kofar ba amma ya ki budewa da ya ga sun matsa sai ya tattare daga takardun ya zuba a baya ya sa musu wuta ganin hayakin da ke fita kasan ɗakin shi ya sa an tarima sakin kuka sosai tana faɗin dan san annabi muhammadu hilal ka buɗe kofar nan fafa ran shi ya gama ɓaci ya dinga dukan kofar koge zau ba ta yi ba don mugun ƙarfi gare ta murya a kausashe ce muktar buɗe kofar nan wallahi ka ji na rantse idan baka buɗe ba zan mummunan fur da sauri ya buɗe kofa ya tsaya a gurin a lokacin sa bai daina zubar da ruwa ba da sauri an tadi ta karasa tana share mishi hawayen ita ma wasu masu zafi na fita daga idanuwanta rungume shi tana tambayar shi dalilin zubar hawayen shi kamar ta sake kunno wuta cikin zuciyar shi haka ya kwantar da kanshi a jikinta yana kuka kamar karamin yaro papa bai fita kanshi ba da shi ma ya shiga tashin hankalin ganin hawaye a idan dan nashi bayan ɗakin shi ya zaga ya ga komai ya ƙone sai toka ya dawo da sauri rai a ɓace ji hannun hilal me wannan yanzu abin da ka zo da tsatsayi fa dan iskanci ka rasa inda zaka sa wuta ka kona takardu sai anan hilal ya karkatar da kai ba ma ya gane faɗan da fafa yake mishi abubuwa da dama suke mishi yawo a kai papa please antarima ta faɗa cikin sigar tausayawa bai kalle ta ba ya ja tsaki ya fita shi ma zuciyar shi a karye bai san me yasa hilal kuka ba amma ya san koma me ba karamin abu ba ne. antarima ko zaunar da shi tai tana rarrashi shi tana sa abin da yake damunsa har ya sa shi zubar da hawaye ya kwanto a jikinta wanda har ya manta rabon shi da ya kwanta a jikinta haka mugun tausayin kanshi yake ji dan ya rasa makoma zuciyar shi tell me babana menene cikin murya kuka ya ce mom please don't ask again ki zauna anan kar ki tafi ki bar ni hannu ta sa ta fara share masa hawaye tana shafa masa kai yana ce ta shigo ɗakin ido jawur ya ka tashi ka kaga nayi maka abin da kake so har da zobo mai daɗi zainab ta faɗa ita ma har a lokacin bata daina kukan ba rantsa idanuwan shi yayi hawayen da ke ciki suka jika gashin idan shi cikin murya kuka hinata ta ce Yaya, please ka daina kukan nan dan allah ka faɗa mana abin da ke ka. murya papa suka ji da ƙarfi yana kiran antirima ta amsa ta ce tana zuwa ki ce mishi ya fito mu tafi masallaci antirima ta tada shi ta ce ka tashi ku je sallah ka ji in ka da sai ka faɗa min damuwarka ko ma me insha Allah zan yi maka maganin ta a tare suke jerawa kai ka cewa da gani ne har Hilal ya ɗanɗara fafa tsaho bai tambaye shi abin da yake damun shi ba dan bai son ji saboda kan nashi hankalin ya tashi nasihohi ya dinga mishi akan yadda rayuwa take dama dole a duniya mutum ba zai samu abin da yake so daidai ba dole yau zuma gobe maɗaci ganin hawaya ka ya fara tabbatar min yanzu ka fara sanin me duniya take ciki hilal wace ce ita wani irin kallo yau fafa ya ɗauke kan shi dan bai son sake zubar da wani hawayen lalle mahaifi daban yake ya san abin da zai raunata hilal har haka ba zai taɓa wuce soyayya ba fafa mu bar maganar she is dead subhanallah fafa ya faɗa cikin tausayawa hannun hilal ya rike cike da rarrashi ya shiga bashi haƙuri dan tsaf ya yarda da ta mutum ne da ƙyar hilal ya ci wani abu sannan ya tashi ya wuce ɗaki iyayensa suka bi shi da ido suna tausaya mishi don sun san mecece soyayya